alhazan na rike da lema wasu na neman duk inda inuwa take don fakewa yayin da waɗanda suka zauna a tantuna ke amfana da wasu na'urorin da ke buso iska don rage zafin babban likitan alhazan najeriya dr abubakar adamu ismail ya buƙaci alhazan su yawaita shan ruwa yana alwashin suna da kayan aikin kota kwana don kula da waɗanda ya zayyana da waɗanda gubar rana ta yi wa illa ulama suka yi bayani cewa hawa wannan dutsen arfa ba shi ba wai dole ba ne saboda kuma ba shi bane arfa saboda haka a guji hakan dan saboda akwai rana in ka ce za ka hau sannan kuma kana hawan dutse guba zafi babu shakka za ta doke ka tunda wannan zafin da ake samu na wannan shekaran ya fi na duk sauran shekaru da ake tunani shi yasa a ko'ina akan ake samar da ruwa su ma gwamnatin saudiya sun yi iya kokarin su gaskiya ta in an samu mutum ya suma kawai dalilin wannan gubar zafin akwai wani abu da za ku yi nan take ku taimake shi nan da nan za a kwantar da shi a daga kafansa a dauke shi a haka a kai shi inuwa in akwai AC a sa shi cikin AC a bashi ruwa to in Allah ya da sai kaga ya farfado in ya fi haka sai mu sa masa mu sa masa drip zafin rana dai a saudiya ba bakon abu ba ne kasancewar kasar na yankin hamada da kuma yanzu da sassan duniya ke fuskantar karin dumamar yanayi sheikh abdulsalam baban gwale na ɗaya daga alhazai kuma ya zauna a kasar na tsawon shekaru yayin da yake karatu a jami'ar musulunci ta madina suna da dokar motoci ba a yarda lalatattun motoci ko wanda shekarun kirasu ya yi baya-baya sosai ta yadda ba su iya ɗaukar na'urar sanyaya yanayi ba su yi aiki da haka sai kaga kana cikin mota komai ka samu mota zaka ji akwai karfin AC sannan kuma in kana cikin hatta yanzu nan za zaka tarar da AC ce gwargwadon adadin yawan mutane amma kuma a haka take kokarin huhura mutane kuma duk da haka akwai matakai na ko ta kwana da ake ɗauka mutane sun yi aiki da yadda ya kamata ko da akwai kalubale irin na zafin rana amma dan majalisar wakilai na tarayyar najeriya da ke kwamitin lamuran aikin haji sada soli jibiya ya ce akan sama wa alhazan masaukai masu ma'ana a gwalgwadon hali gaskiya aikin hajji an samu ci gaba kwarai da gaske a shekarun baya na san galibi mutanenmu a cikin gidajen ƙasa ake aje su to gaskiya alhazanmu nan gaba ba za su samu wani matsaloli ba na kula da lahiyarsu da kula abinci abincin da muka gani abincin da muka gani ko ina aka ba da wani abinci a duniya an darata mutum da zarar an sauka daga arfa za a nufi muzdalifa inda za a kwana inda daga nan za a fara jifar shedan da bukin babbar sallah nasiru da ma'il hikaya murar amurka daga filin arfa a saudi arabia